Ƙungiyar nan ta 'yan bindigar Niger Delta a Banjas da ke tayar da kayar baya a yankin na Niger Delta ta ce za ta mutunta kiraye-kirayen da ake mata na dakatar da kai duk wasu hare-hare kan kamfanonin ayyukan haƙar mai a yankin. A baya-bayan nan ne dai wasu dattayan yankin na Niger Delta suka buƙaci 'yan ƙungiyar da su kawo ƙarshen hare-haren da suke kaiwa domin samun damar tattaunawa da gwamnatin tarayyar Najeriya saboda a karawa yankin kudaden da ake samu daga mai a yankin to sai dai kuma duk da cewar yan bindigar ta Avengers sun dakatar da kai hare-hare a yankin na Niger Delta har yanzu ana ci gaba da kai hare-hare kan kamfanonin ayyukan haƙar mai harin baya-bayan nan dai shine wanda wata kungiya da ke da suna Justice Mandate ta yi kirarin kaiwa tare da fasa wasu bututayen mai a yankin na Niger Delta wani al'amari kuma mai karo da wannan wata sabuwar kungiya a yankin na niger delta ta ce za ta ci gaba da gwagwarmayar da take yi da ɗimbin makamai a yankin mai arzikin mai da kokarin da na yi na jin ta bakin 'yan kungiyar niger delta a banjas domin jin matsayinsu akan wannan tattaunawa abin ya ci tura to amma dai na ji ta bakin wani tsohon ɗan bindiga da ke da alaƙa da babbar kungiyar 'yan bindigar niger delta men ya yi lokaci game da shirin tattaunawar. I'm one of the ex-militants concerning the dialogue between the government and the recent group now, it's quite a good thing. For me, I don't think dialogue is the solution. Yana cewa ne tattaunawa da ake yi a yanzu abu ne mai kyau sai dai kuma waɗanda ake tattaunawa da su babu wani abu mai kyau da zai biyo baya saboda haka ina ganin rudani ne kawai za a shiga domin ba a kama hanyar samun sauki ba tun farko. Bako shi kuwa wani Musa Sa'idu da ya san kungiyoyin 'yan bindigar yankin Niger Delta ya ce yawa ni dai a gani na na son yadda aka kafa waɗannan ƙungiyoyi ina a Naja Delta wannan taron da ka an yi asaba taro da na shan shayi bai wani amfani waɗannan dattawan kuma kasar ba su yarda da su ba suna neman hanyar da su ma gwamnati kowa na neman hanyar da gwamnati za ta yarda da shi ta bashi wani aiki ya dinga samun wani abu in ka duba su waɗannan dattawan su suke ziga suna wani abubuwa ba wani Avengers wai Avengers din suna ina shi kuwa wani da cijo kuma mai faɗa a ji a yankin na Niger Delta Chief Tony Way ya bayyana abin da ya hango a cikin shirin akwai tattaunawar ta 'yan bindiga a Banjas ya ce. The truth of the matter is that we are living And as much as we all know that, yet we still continue to think and believe that the youth listen to the elders. The elders have their own faults, the youth have their own faults. This is not the time to point fingers. yana cewa ne matsalar abin da ke faruwa a yanzu muna cikin wata irin al'umma ce wadda ba mai ganin girman kowa duk mun san haka amma sai dai mu ci gaba da rudin kanmu cewar wai dattawan yankin na da mutunci a idon matasa kowa na zargin kowa ne kawai amma kuma ba wai ina son in ci fuskar kowa ba ne na yi aiki a wani kwamitin haɓaka yankin niger delta amma ba a bar shi ya numfasa ba duk kokarin da na yi na jin ta bakin gwamnatin najeriya abin ya ci tura domin kowa na kira mai magana da yawun gwamnatin muhammadu buhari malam garba shehu sai dai kuma bai ɗauka ba wani mai fashin baki kan tsaro ya kumanda ahmad baba tijjani gamawa mai ritaya ya yi tsokaci a kai To alhamdulahi a dukkan abubuwan da aka ce a shugabanni sun shiga ciki da gwamnoninsu da kuma masu mataki na siyasa za su zauna a gwamnatance za a tattauna da su a yi magana abu ne mai kyau in akwai zahirin gaskiya a ciki. Saboda in ka duba wa'annan mutane an sha zama da su an tattauna yanzu ne sun ga wuta ta yi wuta sun ga ba yadda za su shiga akan cewa dole a dawo teburin sulhu a shirya da su. Wannan abu ne mai kyau idan da gaske suke. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka. Amurka daga Fatakwal, Najeriya.